Markus Sura tara Ya kuma ce musu, Gaskiya, ina gaya muku, akwai waɗansu da suke saye a nan, waɗanda ba za su mutu ba, sai sun ga mulkin Allah ya bayana da iko. Bayan kwana shida, Yesu ya dauki Bitrus, da Yakub, da Yohana, ya kai su kan wani babban tudu mai tsawo inda suka kasance su kadai. Ana nan sai kamaninsa ya canza a gabansu rigudansa kuma suka yi fari fat suna kyalli yadda ba mai wanki da zai iya yin su haka a duniya sai ga annabi iliya da annabi musa suka bayana a gare su suna magana da yesu sai bitrus ya ce wa yesu malam ya yi kyau da muke a nan bari mu yi bukoki uku ɗaya domin ka ɗaya domin annabi Musa, ɗaya kuma domin annabi Iliya. Ya rasa abin da zai fada ne, domin shi da sauran almajiran sun ji tsoro kwarai, sai ga wani girgije ya zo ya rufe su, aka kuma ji wata murya daga cikin girgijen tana cewa, Wannan shi ne ɗana, wanda nake kauna, ku saurare shi. Ba labari, da suka dudduba, ba su kara ganin kowa ba. sai Yesu kadai tare da su. Da suna cikin gangarowa daga tudun, sai Yesu ya ja musu kunne kada su gaya wa kowa abin da suka gani, sai ɗan mutum ya tashi daga matattu tukuna. Domin haka, suka bar wannan maganar, suna tambayar juna ko menene Yesu yake nufi da tashi daga matattu. A ƙarshe suka tambaye shi suka ce, To, don mai malaman koyarwar Musa suke cewa, sai annabi Iliya ya fara zuwa, sa'an almasihu ya zo? Yesu ya amsa ya ce, Gaskiya ne annabi Iliya zai fara zuwa domin ya shirya komi, amma an kuma rubuta a cikin maganar Allah cewa, Ɗan mutum zai sha wuya iri-iri, za a kuma wulakanta shi, ko ba haka ba? Ai, Iliya ya riga ya zo, mutane suka kuma yi masa duk abin da suka ga dama. kamar dai yadda aka rubuta zai faru. Da Yesu da almajiran nan uku suka koma wurin sauran almajiran, sai suka ga babban taro ya kewaye su, malaman koyarwar Musa kuma suna gardama da su. Da ganin Yesu, sai duk taron suka yi mamaki kwarai da gaske. Suka tashi da gudu suka je suka gaishe shi. Yesu ya tambayi almajiransa ya ce, Gardama me kuke yi da su? sai wani mutum daga cikin taron ya amsa masa ya ce malam gashi na kawo muka ɗana wanda yake da ruhu na zaman bebe a cikinsa ruhu yana hana shi magana duk lokacin da abin ya tashi yakan jefar da shi a kasa yakan sa shi ya fidda kumfa a baki yana kuma cizon haƙora jikinsa kuma ya mike da ƙarfi na yi wa almajiranka magana su fitar da shi amma sun kasa Yesu ya amsa musu ya ce, Ku mutanen zamanin nan marasa ban gaskiya, har zuwa yaushe zan zauna tare da ku, har yaushe kuma zan jimre da ku, ku kawo mini yaron. Sai suka kawo masa yaron, da ruhun ya ga Yesu, nan da nan sai ya bugi yaron, jikinsa yana rawa, ya fadi yana ta birgima, bakinsa kuma yana ta da kumfa, sai Yesu ya tambaye babban yaron. tun yaushe wannan abu ya same shi baban ya ce tun yana karami yakan jefa shi a wuta da cikin ruwa don dai ya kashe shi amma in za ka iya yin wani abu ka ji mu ka taimake mu yesu ya ce masa don me kake tambaya ko zan iya ai dukan abu mai yiwuwa ne ga wanda yake ba da gaskiya nan da nan sai babban yaron ya daga murya ya ce na ba da gaskiya ka taimake ni in kare gaskantawa da yesu ya ga mutane suna ta zuwa da gudu sai ya tawata wa zamin ruhun ya ce masa kai ruhu mai hana yaron nan yin magana na umarce ka ka fita daga cikinsa kada ka sake shiga cikinsa kuma aljadin kuwa ya ihu ya kuma jijjiga yaron sosai nan ya fita yaron kuma ya kwanta kamar gawa har ma yawancin mutane suka ce ai ya mutu. Amma Yesu ya kama hannunsa ya daga shi, ya kuwa tashi a tsaye, da Yesu ya shiga cikin gida, almajalisa suka tambaye shi a boye, suka ce, Don me mu muka kasa fitar da ruhun? Yesu ya amsa, ya ce, Ai, irin wannan ruhu baya fita sai da addu'a. Sai Yesu da almajalinsa suka bar wurin, suka ci gaba da tafiya. suka wuce ta cikin Galili, Yesu bai so wani ya san inda suke ba, domin yana koyawa almajiransa cewa, Za a ba da ɗan mutum ga hannun mutane, za su kuwa kashe shi, bayan kwana uku kuma zai tashi. Amma ba su gane da abin da yake nufi ba, suna kuma jin tsoro su tambaye shi. Suka kai kafar Nahum, da Yesu ya shiga gida, sai ya tambayi almajiransa ya ce, a kan me kuke gardama a hanya? Amma suka yi shiru, don a hanya sun yi gardama a kan kowane ne mafi girma a cikinsu, sai Yesu ya zauna, ya kira sha biyun nan, ya ce musu, Duk wanda yake so ya zama na fari, dole ne ya zama na ƙarshe duka, ya zama mai yi wa kowa hidima kuma. Ya ɗauki wani ƙaramin yaro, ya sa shi ya tsaya a tsakiyarsu, sa'an nan ya ɗauke shi, ya rungume shi. ya ce musu, Duk wanda ya karɓi karamin yaro kamar wannan saboda sunana, ni ne ya karɓa, wanda ya karɓe ni kuma ba ne ya karɓa ba, wanda ya aiko ni ne ya karɓa. Ana nan, sai Yohana ya ce masa, Malam, mun ga wani yana fitar da aljannu da sunanka, muka kuwa hana shi, domin shi baya cikinmu. Amma Yesu ya ce, Kada ku hana shi, ai, ba wanda zai yi wani aikin ban mamaki a cikin sunana ya kuma yi bakar magana a kaina nan da nan, ai, duk wanda baya gaba da mu, namu ne, ina gaya muku gaskiya, duk wanda ya ba ku ruwan sha ko kof ɗaya domin kuna almasihu ne, gaskiya ina gaya muku ba zai rasa ladarsa ba ko kaɗan, zai zama abin tausayi ga wanda ya sa ɗaya daga cikin yara ƙananan nan masu ba da gaskiya gare ni ya yi zunubi, zai fi masa kyau a ɗaura masa babban dusan nika a wuya, a jefa shi cikin teku. Idan kuwa hannunka yana sa ka ka yi zunubi, sai ka yanke shi mana, ya fi kyau ka shiga rai na har abada da hannu ɗaya da ka bar dukan hannuwanka ka shiga gidan wuta da hannu biyu, wutar kuma ba za a iya kashe ta ba, a wurin kuwa. sussosin da suke cinsu ba sa mutuwa, wutar kuma ba za a iya kashe ta ba, idan kuma kafarka tana sa ka ka yi zunubi, sai ka yanke ta mana, ya fi kyau ka shiga rai na har abada da kafa ɗaya, da ka shiga gidan wuta da kafa biyu. A wurin nan dai, sussosin da suke cinsu ba sa mutuwa, wutar kuma ba za a iya kashe ta ba, idan kuma idonka ne. yana sa ka ka yi zunubi, sai ka cire shi, ya fi kyau, ka shiga mulkin Allah da ido ɗaya, da a jefa ka gidan wuta da ido biyu. A wurin, susocin da suke ci su ba sa mutuwa, wutar kuma ba za a iya kashe ta ba, za a tsaftace kowa da wuta, kamar yadda ake tsaftace haɗaya da gishiri. Gishiri abu ne mai kyau, amma idan gishiri ya rabu da daɗinsa, da me za ku gyara shi? sai ku kasance da gishiri a cikinku, ku yi zaman lafiya da juna.